السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قديا تاتبتك ألا ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi sha biyar ga watan jimada saniya bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammadin alhassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai fakara da malam yake cewa wa minas sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyati ma'siyatillah wal walidaini wal khalqi ajma'in la ta'ata li basharin fi ma'siyati ma'siyatillah wala yuhibbu alayhi ahadan واكره ذلك كله lillahi tabaraka wa ta'ala malam yace wa min sunnati yana daga cikin aqidan ahlus sunnati wal jamaa Allah tuti'a ahadan fi ma'siyatillah kada kayi wa wani makhluki wani mutumi biyayya a cikin sabawa Allah duk wani mutum da zai sa ka saban Allah to dalilin da zai sa a gane ka fahimci sunna ba za ka yi masa biyayya ba sai ya ce walal walidaini haka iyaye biyu ba a musu biyayya a wajen wa Allah wal khalqa ajma'in da halittu gabaki daya in dai abin da yake saban Allah ne ba a yi musu biyayya sai ya ce la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah babu biyayya ga wani mutumi cikin sabawa Allah wala yuhibbu alaihi ahadan kuma ba za ka so wani akan saban Allah ba me sama Allah ka ce kana son shi ba ya taba yiwa wakra zalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala ka kyamaci mai saban Allah gabaki ɗayansu domin Allah abinda malam yake nufi shine na farko ya ce wa minas sunnati yana daga cikin sunna kidan ahli sunnati wal jamaa Allah a ahadan fi ma'siyatillah kada ka yi ma wani mutumi biyayya a cikin sabawa Allah kaga wannan malam ya dunkule maka hadisin imamu Ahmad ne wanda Ali bin Abi Talib ya yi bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga duk wani halitta a cikin sabawa Allah duk wani mutumi in dai ya sa ka saban Allah ba za ka yi masa biyayya ba sai malam ya fara da wa'anda suka fi kowa haƙƙi a kanka su ne wa iyaye sai ce walal walidai ne iyaye biyu ma ba a musu biyayya cikin saɓawa Allah kaga mai malam yake maka ishara faɗin Allah maɗaukaki wa wasainal insana bi walidaihi حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع sabila man anaba ilai Allah madaukaki yake cewa wa wasainal insana bi walidaihi husna mun yi wasiya ko kuma wa wasainal insana biwalidayhi mun yi wa ɗan adam wasiya ga iyayensa guda biyu ya kyautata musu abin nufi a nan duk duniya babu wanda ya kai babanka da mamanka haƙƙi a kanka hatta matarka hatta ɗanka ba su kai babanka da mamanka haƙƙi a kanka ba sa'annan ita kuma uwa haƙƙin da take da shi a kanka ya ɗara na babanka ya ɗara na matarka ya ɗara na ‘ya'yanka wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah man huwa ahaqqu an-nas alayya bi suhbati a duk duniya waye fi haƙƙi a kaina in kyautatawa manzon Allah ce ummuka babakka qala thumma man yace sa'annan wa manzon Allah ce ummuka babakka yace thumma man sa'annan wa manzon Allah ce thumma ummuka sa'annan babarka qala thumma man ce sa'annan wa manzala ce yace thumma abuka sannan babanka kaga uwa ta dara uba da nawa uku haƙƙi uku kaga ashe kenan haƙƙin uwa ba ƙaramin haƙƙi bane hadisi ya inganta a cikin sunanin nasa'i wata mata ta zo wajen nana aishatu take tambayanta ina da fatawa na shi ta ce menene fatawarki ta ce a duk duniya waye ya fi haƙƙi a kaina sai nana shi ta ce zaujuki mijinki miji ya fi fa baba ya fi mama fa daraja idan namiji ya auri mace to ya fi babanta ya fi mamanta haƙƙi a kanta sai ta ce to shi kuma fa wa ya fi haƙi a kansa kun gana an ce shi ya fi haƙi ko tana jira a ce ita ta fi haƙi a kansa sai na nan shi ta ce ummuhu babarsa to kaga a yau kuwa kafin ka kyautata wa babarka su ɗaya ka kyautata wa matarka su dubu haka ne? haka ne? kai kuma ɗa namiji jaraba wanda Allah ya maka samun aljannanka yana ƙarƙashin iyayenka from day one har zuwa ranar da za ka bar duniya ita kuma ya mace zai aka kasa shi biyu kafin ta yi aure yana ƙarƙashin iyayenta tana aure ya shiga hannun mijinta kaga kowa gwada shi ake yi ko kai an gwada ka a gani za ka kyautata wa babanka ita ma an gwada ta za ta yi maka biyayya balhasili sai da aka kai matsayin da malaman musulunci sun tabbatar da babanta da mamanta da miji waye fa haƙƙi ta kaga an danta baba kaga shi ba sa ko saboda uwa tana me saboda shi sai aka ce to da mamanta da kai mijin waye ya fi haƙƙi malaman musulunci suka tabbatar ittifakan cewa mijin ya fi ma babata haƙƙi tun daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kada ta kawo wanda kai baka so a gidanka ko da babata ne ka ce baka yadda da ita ba duk ranar da babata ta shigo gidanka bayan yi sharaɗin nan sai a rubuta mata laifi tsakaninta da Allah kaga kuwa ai ba karama aiki ne. haka ne ita ai an gwada ta ne a wannan fannin kai kuma sai aka gwada ta kai kuma wajen kyautatawa iyayenka sai a gawa zai sha iya ruwa fudda kai kai in ka mutu za a tambaye ka wannan ita ma in ta mutu za a tambaye ta wanne nata ka duba irin wahalar da uba zai yi da uwa za su yi wajen tarbiyyar da 'ya'ya ko 'ya mace musamman an gama ta gama kila ya kai ta ma cambridge ne ko ta je ta gama karatu ta dawo ta fara aiki ta fara waye yana aurenta a ce yau ta kwanta ta mutu bata taba haihuwa ba Allah ya ce stand by kana da rabin dukiyarta miji ka duba wahalar da uba yayi da kudin da ya kashe amma an ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad Allah ce kana da rabin dukiyar matarka in ba ta da ɗa dan nan ba ana nufin sai da kai ba a'a kila tana da ta fita ne da gidan wani ko in dai ba ta da da a rayuwarta to babu abinda zaka samu sai rabin dukiyarta uwa da uba sai su samu 1 over 6 uba zai ba samu 1 over 6 uwa za ta samu 1 over 6 ragowar sai a raba wa kannanta da yayyinta kaga dalilin aure ya ba miji haƙƙin da bai ba uba da uwa ba ina fata an gane kaga wannan din yana nuna maka girman haƙƙi to sai aka fara da iyaye ka kyautata musu sai Allah ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahala kan wahala tun daga day 1 da aka samu spermatozoa din ya yi fertilizing din wannan kwan a fallopian tube daga wannan ranar ta shiga wahala kenan system ɗin jikinta gabaki ɗaya zai canza amai wata ma ba za ta iya cin abinci ba kuma ba za ta iya yin abinci ba sai ta yi wata biyar tana wannan faman kaga wahala ne kan me kan wahala hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini shayar da shi a cikin shekaru biyu duk wannan wahalhalun tun daga diwan har zuwa wannan lokacin sai Allah ce me anishkurli ka gode min Allah in ji Allah ka gode min wali walidaika da kuma iyayenka guda biyu su ne sirrin zuwanka ina duniya shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man man za'ama aw man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu faljannatu alaihi haramun rawahu muslim duk mutumin da ya raya wane ne baban shi kuma ba baban shi bane ga babansa saboda babanka talaka ne kawunka ne mai kuɗi ko ko abin da ce a ai wancan ba baba ga baba na can wane manzo Allah ce aljanna ta haramta ga wannan mutumin ya shige ta saboda ya mutunce wa me ni'imar da me Allah ya masa na kasantuwar cewa ga iyayensa ko gyaran takalmi yake yi kai ba takalmi ba kai ko kwashe kashi yake yi babanka babanka ne kuma duk duniya ba ka da wanda ya fi shi matsayi saboda haka ka san wannan daraja da matsayi da yake da shi kada ka zama irin wa'anda sun dan samu wani abu sai su butulce wata yarinya ce ta zauna irin gidajen masu kuɗin nan Allah kuma ya sa yana da kyakkyawan mu'amala da sauransu sai sa ta a makaranta zamani college inda 'ya'yansa ke zuwa ita ma take zuwa sai wani saurayi ya ganta yana so sai ya zo gidan babanta a gidan yake mamanta ma a gidan yake suna da apartment da aka basu suna zama da saurayin ya zo kuma babanta shine mai gadin gidan da ya fito sai yake cewa ya zo wajen wacce je shi kuma sai ya shiga sai kirata da ta zo sai yake tambayanta ai wannan mutumin ya ce shi ne babanta sai ta ce a ah, ai wannan mai gadinsu ne shi mai gadinsu ne ita 'yar gida ce shi mai gadinsu su ne ga saboda ne abin duniya to duk wanda ya irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljanna tana haramta gare shi shiga saboda dole ka gode wa iyayenka duk wani abin da ka zama a duniya a yau sanadiyar suwaye iyayenka ne to me zai sa a ce Allah ya maka ni'ima ya mai da kai mai kuɗi ba za ka kyautata wa wa'annan mutanen ba da duniyar za ka tara ka ajiye musu su kwasa su yi abin da suke so wallahi ba ka biya su a kan abin da suka yi maka ba saboda da ba su yi maka wannan hidiman ba ba za ka zama abin da ka zama yau ba haka ne shi sa wani sahabi ya goya babansa a aikin hajji ya yi dawafi ya yi zagaye ya gama ka duba duk wahalan aikin hajji sai ce ya aikin Allah na biya haƙƙin uba sai manzo Allah ce baka biya komai ba a haƙƙin da ubanka ke da shi a kanka ba ka biya komai ba ya ce sai dai in ka samu babanka a matsayin bawa ka siye shi sannan ka yanta shi shi ne ka biya hakkin ubantaka to a ina za ka samu bawan eh balle ka ce kana da kudin da za ka iya siyan bawa ina za ka samu bawan to shi sa Allah ce anishkurli wali walidaika ka gode min Allah shine halicci iyayenka ko ɗaya kenan ko nan kuma ya kaddara iyayenka suka me suka haife ka su ma ka gode musu kaga yanzu an maka shimfiɗa wajen girmama su sai Allah ya ce me ilayyal masir gare ni makoma take wa in jahadaka idan iyayenka suka yi jayayya da kai suka angiza ka suka yi ƙoƙarin sa ka dole ala an tushirka bi cewa ka yi shirka da ni in ji Allah me Allah ce me fala kuma kada kai musu biyayya kaji sharaɗin kenan duk wani abin da yake saɓan Allah ne babanka ya ce ka zo ka yi ko babanka ta ce ka zo ka yi ba a yin biyayya a wajen sai ya ce me wa sahibuhuma fi duniya ma'arufa a wata aya kenan ko ya ce ka kyautata musu a duniya kaga amma akan wannan abu sai aka ce kaka musu biyayya amma sauran ababen da ba su sa ka cikin saban Allah ba dole ka yi ne dole ka yi musu biyayya ka kyautata musu amma wajen saban Allah ba a yin biyayya kaga iyaye kenan su wanda suka fi kowa haƙƙi a kanka amma in suka ce ka zo ka yi saban Allah nan ne ba za ka yi biyayya ba misali sai mamanka ta ɗauko wani don ƙareren laya ta ce ne ga wannan ka ɗaura maganin kambun baka kenan ko kuma wannan maganin tsari kenan tsari ne sai ka ce baba Allah ya saka da alkhairi amma ina ubangijin da ya halice mu waye tsari ne tun ina ciki har na fito yau waye kenan Allah ko sai to ai tunda baya gengedi kuma baya bacci shi zai ci gaba da kare ni kai dai ka cika musu ka san nawa na kashe akan wannan babu ban sani ba amma kin ga yi wa Allah biyayya shi ne ya fi cancanta kuma wannan aiki shirka ne shari'a ba ta yadda da shi ba to da za ta kuskura ta buɗe baki ta ce Allah tsine maka wannan tsino sai dai zama maka albarka saboda me ta ce ka yi wa me Allah shirka ne kai kuma Allah ce me yi musu ne biyayya a wajen haka ma uba da zai tsine maka akan wannan to tsinuwan nan albarka za ta zama ka ba za ta zama tsinuwa ba saboda ba saban Allah ba ne bi ma'ana Allah ya ce kai musu biyayya a kallo abin da suka umarce ka ka aikata inda ba saban Allah ba to sai suka zo suka ce shi wanda ya ce kai musu biyayya ka ki masa biyayya zai yiwu waye halice su waye halice ka kai ma to sai Allah ce to anan kakka yi musu biyayya a wannan kadai aka ce kakka yi musu biyayya ko kuma uba ne ke shan sigari sai ya aike daje ka siyo min to anan fa ba zai je ba saboda me la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ko kuma ya ce wane je ka kira min wancan yarinyan wallahi akwai iyayen da suke haka ni akwai yaron da bakin sa yake gaya min suna neman budurwa ɗaya da babansa wallahi yana gaya min ya ce yarinyar ta zo na ɗan na je ya ce ina a kamfanin ɗinta while my father is mapping ya ce sai yarinyar ta zo ta ce good evening sa kuma wallahi ma ba musulma ba sai ya ce good evening my dear sai ta wuce ya ce bayan na raka ta ta hau mashin ta wuce sai na dawo ina zuwa sai ce wani zo nan come here yana nafin ɗinsa ɗin ɗin ɗin ya ce kawai yana gani na sai ce so na you dey pull this babe eh no wonder the girl no wan surface wai uba ke gaya wa ɗafa wannan shirman uba ne ke gaya wa ɗansa wannan shirman to don Allah wani irin tarbiyya kake tsammani za a samu ya ce ya taɓa fasa mai ƙiya a kan yarinya shi yana so kuma yarinya ta ga old cargo wai ka duba irin lalaci kaga wannan musiba ce to anan ba za ka yi mai biyayya ba duk wani abin da yake da alaka da saban Allah ba a yi biyayya to shi ne malam ya ce walhalka ajma'in da halittu gabaki daya to yanzu sauran mutane gama gari kaga malami zai shigo shugaba zai shigo kowa da kowa zai shigo hatta oganka a wajen aiki ya ka siyo min wuski <laughs> ogai <laughs> wannan ai haramun ne ba zai yi a siyo wuski ba <laughs> saboda la fa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba biyayya ga wani halitta a wajen sabawa Allah a ai kaza a a ba za a yi ba nan ba za ka yi biyayya ba Allah ne ya ce ka yi biyayya wani zai iya cewa to ai wani abu zai biyo baya manzo Allah ce man taraka shay'an lillahi awwadahu bima huwa khairun minhu duk mutumin da ya bar wani abu domin Allah sai Allah ya musanya mai da wanda ya fi shi alkhairi in dai domin Allah mutum ya yi shi sai Allah ya musanya mai da abin da ya fi shi alkhairi amma an yayi ne saboda tsoro shi kenan man ta'allaka shay'an wukila ilaihi duk mutumin da ya rataye zuciyarsa ga wani abu sai Allah ya kyale shi da wannan abu amma anan ba a yin biyayya duk wani makhluki in yace ka zo kai wani abu to ba za ka mai biyayya ba shi sa ga hadisi ingantacce hadisin abdullahi bin huzafa wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito haka imam ibn kasir ya kawo wannan hadisin a karkashin tafsirin ya ayyuha alladhina amanu ati'u allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya tura su sariya in an ce sariya duk yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai je ba amma ya tura sahabbansa su je wannan yakin malaman tarihi suna kiran shi sariya da ya je sai ce abdullahi bin huzafa shine kwamandan yaki kuma su mai biyayya da aka je wajen yaki sai suka bata mai rai ya ce ba manzo Allah ce duk abin da na ce ku ba suka ce eh sai ce to a haƙa rami shikenan sojoji suka fara haƙa rami aka gama haƙa rami ya ce a ibo itace suka je suka ibo itace ya ce a kunna wuta aka kunna wuta sai ce ba manzo Allah ce ku biyayya ba suka ce eh sai ce kowa shiga a ah, <laughs> sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan mu shiga wuta sai wani matashi a ciki ya ce wallahi ba za mu shiga ba har sai mun je mun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da wutan ya salwance zuciyarsa ya dan sauko sirga wato fushin ya sauka a zuciyarsa da suka dawo garin Madina sai suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru fa kuma wani ga abin da ya ce mana amma fa ba mu shiga ba sai manzon Allah ce law dakhaluha ma kharaju minha abada yace da sun kuskura sun shiga wutan nan to tun daga duniya har lahira ka a wutan jahannama sai ce innama ta'atu fil ma'ruf biyayya da ake yi akan abin da bai saba wa Allah bane fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a in yayi umarni da saban Allah ba a ji ba a masa biyayya kaga sharadi kenan ko to kaga duk wanda zai sa ka ka saba wa Allah to anan ne ba za a yi masa biyayya ba amma duk wani abin da bai kai ga saban Allah ba to sai ka yi shi ko da kai zuciyarka baya so sai ka bi shi to dukkan halittu ga baki daya kaga malami zai shigo anan in ya sa ka kai saban Allah ba za ka mai biyayya ba dama me yasa kake masa biyayya saboda yana daura ka akan hanyar Allah yau sai ya daura ka hanyar shedan zaka mai biyayya a'a ba za ka yi ba za ka ajiye shi a gefe ka ba abin da yake daidai sai ce la fa'ata li basharin fi ma'siyatillah babu biyayya ga wani mutumi a wajen saba Allah wancan hadisin malam ya dunkule ya kawo shi anan wala yuhibbu alaihi ahadan kuma ba za ka so wani akan saban Allah ba to nan hadisin Ali bin Abi Talib kuma ne wani daban hadisin eh, eh, ruwayan Bukhari yace man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman yace man ahabba lillah duk wanda ya so wani domin Allah wa abghadha lillah kuma yaki wani ba komai yasa yaki shi ba saboda Allah wa a'fa lillah ya dauki wani abu yayi kyauta da shi domin Allah wa mana'a lillah ɗansa ne ko ɗan uwansa ne ko wani nasa yace ya bashi abu kuma ya san in ya bashi totolin ko kodin ko benenin ko shisha ko wani kayan maye zai je amfani da shi ya hana shi saboda ya san ga abin da zai yi da shi wa an halilla kuma ya auri mace ba dan komai ba ya aure ta ne domin Allah sai maza Allah ce faƙadistakmal al’iman wannan mutumin ya cika imani to shine malam ce wala ibu alaihi ahadan ba zai so wani akan saɓan Allah ba dole ne kowaye shi in ka gaina saɓan Allah ka kyamaci abin da yake na saɓan Allah shi sa a ruwayan abu huraira hadisin abu dawud da Asabu kutubu sita duk sun rawaito shi yace man ra'a minkum munkaran sai ce me falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhafu iman duk wanda ya ga wani abin ki a cikin ku ya kawar da hannunsa in zai iya kenan kaga uba ya shigo shugaba ya shigo malami ma ya shigo a inda yake taritarinsa ko in yaro ya laifi da makamanta haka duk zai iya mai hukunta shi zai iya ladattar da shi zai iya mai komai ina fata an gane sai dai yau mafi galibi za ka ga wani lokaci akwai kurakurai da iyaye suke yi idan irin wannan abin ya faru sai ka ga an zo an zama malamin nan ba a kallon shi da mutunci ko a zage shi ko makamancin haka ina fata an gane nan wata rana wata baiwar Allah ta taba kawo ɗanta nan bayan la'asar ta zo nan me ya faru a shewai shekaran jiya ta zo yi wa yaron ta wanka sai ta ga yaro na ɗan bleeding to da ta zo ashe yaron fada suka yi a aji kafin irin yadda wannan da ki wannan wannan to sai ya ɗan fara bleeding da ta zo wai sai take cewa a nuna mata wannan yaron da ya daki ɗanta ita ma za ta mai duka ana kokarin irin kwabanta da sauransu haba sai mata ta fara surutu ta fara zagin malamai ni ina tsaye anan da ni da malam Salihu muna zaune ah na dai ana hajiya ina matan nan sai ta take hajiya sai na ce mai malam Salihu ina zuwa barin je wajen matan nan ina zuwa sai na ce ku kyale ta hajiya zo bakin yadda da makaranta bane yasa kika kawo danki ta ce eh sai na ce to ba haka ya kamata ki ba da kika zo nan in kina da complain tunda muna da offices a nan sai ki shiga ki dan Allah kina neman fomastan ajin danki sai ki layin ɗin complain ga abin da ke faruwa sai a miki bayani amma nan da kika tsaya nan kina ta surutu a gaya miki inda Qur'ani ya ce a daki yaro waye waye waye na this is wrong ina faɗa ka sai sai sai hmm, sannan Mr. Professor sai ta ce sani mr professor sai na ce an gaya miki kuɗi hauka ne in kin saba iskanci a gidan mijinki ba za ki zo nan ki mana iskanci ba get out ya ce kuma tare ita a taba na gani wallahi zan dan kota daga sama ai miji na commission Allah sa AIG ne fita da aka fitar da ita ta tsaya a can ta tsaya tana ta wani kalle na ce yaron ki ma ya bar makarantar nan ashe mijinta na asibiti ana mai diris ta zo nan tana iskanci ta fara zagi da sauransu ba wanda ana kokarin kaba sai zagi take i know my right waye waye waye na ce this is wrong way sannan mr professor na ce in kin saba yi wa wa'ansu malamai izgilanci a wani waje ba za ki zo nan ki mana izganci ba fita ai kun san waye a taba na gani waye waye waye ka duba dan Allah ka kawo yaranka a maka tarbiyya amma kuma gashi akan abin da bai taka kara ya karya ba ka zo kana ciwo malaman ka mutunci malaman da ke tarbiyyantar da ƴaƴanka da in ma amfanuwa ne kai ne zaka zama farko wanda zaka amfani da ƴaƴan ko ba zai ma tana da malamin ba ko zai tana da malamin ya karantar da shi addini har ya gano muhimmancin iyayen shi ba zai tana da shi ba sai ƴan kaɗan to kaga irin wannan ana samu daga mutane shi yasa dole a yi taka tsantsan to wajibi ne shi malami a wajen kuma washe gari ka san da worst part yaron ya fasa mu wani kai wa shagari yaron ya fasa mu wani kai ya sha zana shi ma <laughs> to kaga irin wannan to yaro za ka iya masa yara in suka haɗu dole ne wannan ɗabi'a ne na yaro natural phenomenon ne wannan ya daki wannan wannan ya daki wannan wannan ya daki haka suke wata rana in an samu nasara a kansa shi ma wata rana zai samu a kan wani haka abin yake to shi sa duk wanda yake cewa shi komai nashi na ɗansa sai yayi kaza sai ka gan shi yana da matsala kuma yaran nan idan ya girma sai ya gagare shi yaro ba a mai haka to in ka ga mummunan abu za ka iya kawar da shi da hannunka in ba za ka iya ba sai ka yi nasiha sai ka yi nasiha in ba za ka iya ba sai ka yi mai sai ka ki wannan abin a zuciya to kaga wani lokaci idan kai nasiha wa'ansu izgilanci suke ɗaukan shi lokacin da muka yi orientation camp a nan a nan kaduna akwai wata bayar allah platoon ɗin ɗaya wallahi abin ta takaici musulma ce ta mai da kanta kawai wani shaidanin mashayin giya yana ta masacin ɗinta na kasa haƙuri da daddare na same ta da hijabi har kasa kuma da safa ga iskancin da take na same ta sai na mata nasiha ina mata nasiha haka sai tana maka hmm? Hmm? Hmm? tana kallo na ina gama na ce mata ke hakuri ba na zo bane in bata miki rai ta ce thank you haka ta mun gari na wayewa ina tsaye ta zauna gayan na zauna a kujera ta zauna a cinye shi tana kallo na haka tana kallo na haka in mutu na mata nasiha a lokacin akwai wata ɗaliba daga cikin ɗaliban ma'anar anan sai na kira ta na ce hajiya don Allah zo kin ga harinyar can ba ta da wayo ba ta da hankali yanzu fa in ta gama nan za ta shiga cikin gari ne Ba ta sani ba wani ɗan uwana zai iya ganin zai ganta ce yana so zai aure ta ko wani abokina ko wani wanda yake ganin daraja na kina ganin in ya tambaye ni zan yi magana mai kyau akan ta Na ce da na kalli mata kenan sannan kuma gashi saban Allah ne dan Allah ki jawo hankalinta kila ta bari the next thing sai ta kai na kara wai na sa mata ido to kaga haka zaka ga mutane suna wansu abubuwa to dole irin wannan sai da ka kisha ina a zuciya ba za ka iya wani abu ba dan da kai shugaba ne to shine za iya hukunci ba za ka iya yin wani abu ba to shi sa haka tsarin kyakkyawan aiki da mummunan aiki wajen gusarwa gusarwa wanda yake shugaba ya yi da hannunsa wanda ba shugaba ba ne yana da dama sai yayi nasiha shi ma nasihar kashi biyu ne idan nasiha zai amfani to sai kai in kaga cewa nasiha ba za ta yi amfani ba to ka abin a zuciya yafi sauki saboda wani wajen yin nasihar ma garin saba Allah sai ka sa ya zama kafiri sai kai shiru ka kyale shi to haka matakan wannan yake shi sa malam yace wakra zalika kullahu lillahi tabaaraka wa ta'ala ka kyamaci hakan gabaki ɗaya domin Allah shine wa abghadha lillah kenan ko yaki domin Allah ka ki abin domin Allah ba wai domin dan koda dan uwanka ne idan yi wani abu mara kyau dole ne ka ƙi shi shi sa Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahu ba za ka taba samun mutumin da ya imani da Allah da ranan ƙarshe a ce yana san mutumin da ke kin Allah da manzansa ba kai ko da babansa ne au abna'ahum ko ƴaƴansa au ikhwanahum ko ƴan uwansa yayyinsa ko ƙannansa au ashiratahum ko danginsa ulaika kataba fi qulubihimul iman irin wa'annan su ne wanda Allah ya wajabta imani a zukatansu saboda ne saboda sun ki domin Allah sun so domin Allah shine abin da ya faru da sayyidina abubakar a yakin badar ɗansa abdurrahman bin abi radiyallahu anhu kafin ya musulunta ranar yakin badar fitowa yayi da takobi ya nuna wa su manzon Allah haka ya ce wa zai gara da ni ya fito nan sayyidina bakar ya zabura manzon Allah ce a rike shi yana kokarin fitowa ɗansa ne fa ya zo yake wannan aikin shi yasa bayan ya musulunta sai ke cewa sayyidina bakar kaga a wannan yakin wani in aka da yakin ya kaure wani na sha tsayawa a bayan ka in na daga takobi na sai na tana ai kai babana ne sai na kyale ka sai sai na bakar ce wallahi da ni na samu wannan daman da na kashe ka ka ga me imani kenan ko ya ce wallahi da ni na samu irin daman nan da ka samu da sai na kashe ka ka duba wannan shine so domin wa ki domin wa aha ya ce da ni na samu wannan daman wallahi da na kashe ka musa bin umair ga dan uwansa da aka kama sahabin da dan uwansa ya fada hannunsa a matsayin kaman yaki yana zuwa musa bin umair ya kai sa mai kuɗi mai yawa babarsa na da kuɗi sai ce wane ni ne fa dan uwanka wa ya ce a kai ba dan uwana bane wannan ya fika a wajena kaga wannan tsantsan fa imani ne fa uwarsu ɗaya su ɗaya fa ya ce wannan ya fi ka saboda wannan ɗan uwana ne na addini kai kuma me ba musulmi ba ne ka duba yanayin yadda suke yadda suka ɗauki addinin suka fifita shi amma mu fa ina ramla ya taiwa mijinta ya taiwa babanta da ya zo kujerar manzo Allah ya zauna ta kore shi tashi kai na jasa ne manzo Allah tsarkakakke ne yace la ilaha sai ta ce Muhammad ya bata min ke Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ka duba duk wannan ne yake nuna maka imanin da ya zauna fa a ne mun kuma fa aka san haka in dai kana da kuɗi you are good to go in dai mutum na da kuɗi to shikenan shine mutumin kirki koda yana saban Allah ko da fasiki ne fasikancin sa ya fito fili zaka jana cewa ai ya fika to kai me kake mana kaji saboda yana ba su kuɗi zaka jana cewa ai ya fika kai me kake mana kuma ga fasikancin shi a fili to imani ana so ka so mutum domin Allah kuma ka kishi me domin Allah to shine malam yace ba a san mutum fa a cikin saban Allah wannan ana nuna maka aqidan ahlus sunna ne fa to kaga akwai aiki akan mu ko ba haka ba akwai aiki a kanmu a wajen mu'amala duk mutumin da yake saɓan Allah ba a mu'amala da shi saboda me idan ka ci gaba da mu'amala da shi shi laifi shu'umi ne idan musiba ta zo ba shi kaɗai za ta shafa ba kai ma sai ta shafe ka kuma zai iya canza ka kai kan kai karan kanka baka san ka canza ba sai wa'anda suka san ka a da su ne za su yi cewa lallai wane ya canza ba inda muka san shi ba to kaji irin ɗabi'un da ya sa malam ya ce yana daga cikin sunna shi yasa ya ce maka wa mina sunnati yana daga cikin aƙidan ahli sunna kada kai ma wani biyayya a wajen saba Allah Allah kowaye shi kaga wa'annan duk su ne abinda idan ni da kai muka bi za mu samu sauƙi a wajen mu'amala in ka bi umarni za ka dace in ka bi abinda yake saban Allah ne ka ce a wane ne yanzu kaza to shi kenan za ka fada cikin musiba da bala'i a rayuwa sa'annan abin nan da kake so kuma fa ba lalle ne Allah ya baka shi sa hadisin Imam Muslim hadisin abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi qiyamul laili sai bacci ya dan sace shi har yana gab da ma rasa sallan asabahi yace sai fara bacci bacci bacci ya dauke shi sai ga Allah ya zo mai a mafarki yace da mafi kyawun sura sai ce ya Muhammad Allah ke yi wa manzo Allah magana yace duk mutumin da ya sa damuwar rayuwarsa gabaki ɗaya ita ce duniya sai na yi ɗaiɗai da rayuwarsa Allah yake cewa Maza Allah kuma duniya ba za ta zo masa ba sai abinda ni Allah na tsara masa Ya ce wanda kuma ya sa burinsa kawai lahira ya ce duniya za ta zo masa a ƙasƙance kuma duk abinda da yake so zan bashi ta kaga sai mi wayin ɗin mu'amalar mu kenan ko in mutum ya sa rayuwar duniya a gaba to duniyar ba za ta zo mai ba kuma zai wahala a ciki wannan kuma yasa lahira ita ce burinsa duniya za ta zo masa a kaskance bai ma'ana duk abin da yake nema zai samu yana gudu ne tana binsa shi kuma wannan yana neman ta ne kuma bai same ta ba kuma yana ta wahala kaga bambancin da ke tsakani kenan shi yasa ko da yaushe mutum yayi kokari ya gyara mu'amalarsa kada yayi kokari ya faranta wa wani rai domin ya saba wa Allah kada ya kuskura yi haka sa'annan kuma kaga iyaye guda biyu to muna da matsala a wajen mu'amalan mu da su yanda mutane suke daukan iyayensu matansu sun fi iyayensu daraja a wajensu mafi galibin mutane shi sa ka duba duk wanda ke irin wannan sai kaga yana da matsala ga 'yan uwanka ko ka san cewa idan ka yi aure Allah ya azurta ka yanda kafin matan nan ta zo gidan nan idan yan uwanka suna neman wani abu wajen da suke zuwa ba wajen ka suke zuwa direct ba to kada ka kuskura a ce dan kayi aure in yan uwanka za su nemi wani abu a wajen ka sai sun biyo ta hannun matarka ka kashe kanka ka rusa gidanka saboda ba za ka taba zama zaman lafiya da ƴan uwanka da matanka ba kuma sai ta musu gori wata rana ba nan kuke zuwa neman abu kaza ba a wajen shi haka ne kuma ƴan uwanka ƴan uwanka ne matanka matanka ce kowa na da haƙƙi ƴan uwanka na da haƙƙin su matarka na da haƙƙi kada ka kuskura idan ƴan uwanka na neman wani abu su bi ta hanyar matarka kai musu wannan sharaɗin in suna nema su zo kai da su ku yi mu'amala sai ka yi maintaining ɗin peace love and caring tsakanin yan uwanka da matanka amma da zaran ka ba da wannan kofar to kullum kai ko da baka da shi ne za su ce me ita ta hana a baka a basu an dingi samun matsala kenan to haka iyaye ma kada ka kuskura a ce wai babanka ko mamanka in za ta nemi wani abu sai ta gaya wa matakka matakka ta gaya maka ka kashe kanka kuma mutane da yawa suna haka ai hajiya ta ce kaza kaza kaza a ina inda mamanka ba ta ka ba matarka za ta so ka za ta ganka ta ce tana son ka kudin da ka samu a duniya za ta in ba ta haife ka ba za ka samu to kaga kenan kowanne na da haƙƙinsa a kula da shi shi sa da yawa wallahi wa'ansu albarkan na kwashewa ne a wajajensu ba don komai ba saboda irin wa'annan matsalolin da suke fuskanta a gidajensu wajen 'ya'ya wajen abin nan da makamancin haka ko kuma Allah ya maka arziki ba burgewa ba ne a ce komai na ɗanka yana samu ne ka koya wa yaron ka wani tarbiyyar da zai taso albarkar zai shiga jikinsa Allah baka dukiya ba wani abu da kake bukata a wajen shi kamar yayi maka biyayya to biyayya shine at least in kana da mai gaji to masu wanke maka mota su zama ƴaƴanka idan kana da masu hidima masu wanke kayanka su zama ƴaƴanka ko ba komai idan ka ji daɗi a zuciya albarka ne zai shiga jikinsu amma mu muna ganin cewa a'a ai isa ne yanzu yanda na kai da kuɗin nan a ce yaro na na wani wahala wanki wahala ne albarka ne ba zai shiga rayuwarsa ya gyara wa ya shiga ɗakin ka ya share maka ɗaki akwai wajajen da ba mai gyara bane mai aiki bane kamata yi ɗan kai kamata yi wannan aikin daɗin da za ka ji a zuciyarka albarka ki shiga rayuwarsa shi za ka ga ƙarshen ta ba abin da yake yana zo ma wani uban ma in yana mai magana ya sa ya sai yana saurara da kana fa damu na da yawa kaga duk irin wannan musiba ce to shi sa dole ne a yi kokari a canza irin mu'amalar da ake wa ƴaƴanmu wallahi wani yaron gatan idan yayi yawa baya sanin mahimmancinsa kuma shi ne majority in kaga yaro ya san mahimmancin ubansa to yana da ilimin addini amma ba haka ba yana maganin kawai ai babansa ma is obstacle to him yana kwanta ya mutu yanzu zai fi jin daɗi fiye da da bai san security bane babansa ranan da ya kwanta mutu zai gane cewa lallai masu shigowa gidansa ai service suke ba zai ƙara ganin ɗaya ba wanda ma zai zo ya gaishe ku ko ya duba ya kuke babu to shi sa dole ne ko da mahaifinka bai sa ka wannan ba kai a matsayinka na ɗa ka yi ƙoƙari ka faranta wa baban kare ka je ka mai wanki ka je ka guga ka yi wa'ansu abubuwan da babanka in ya zo ya gani zai ji daɗi a zuciya wannan daɗin da zai ji rayuwa albarka za ta shiga rayuwarka amma kai a'a kawai kai yanzu kawai sai dai baba ya kawo kuɗi me gadi kuma kana so rayuwarka ta yi kyau kai ma kana so in ka girma ka samu ƴaƴa su maka hidima zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba Allah samu dace saboda haka mu yi ƙoƙari musamman matasa a yau saboda yawancin matasa ba sa ganin iyayensu da kima ba sa yi wa iyayensu hidima ba sa girmama iyayensu yadda ya kamata wani yana ganin baban shi ma kawai ne gadi ne wahala yake kawai baban ma gare ya kwanta ya mutu saboda dan ya ja kayan da yake bukata zai ji daɗi Allah sa mu dace to anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik